masu sauran shirye-shirye studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin sabon muhara studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata wani shiri ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan mudu da suka shafi rayuwar ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwar al'umma wanda suka hada da ilimi da horo da tarbiyya da tattalin arziki da kuma zamantakewa yau muna dogon dutse a cikin jihar dusu don mu ƙara kusantar masu mu na cikin jihohi za mu tattauna a kan shi zai mai da hankali kan wace irin gudunmawa ce ya kamata mata su kawo a lokacin da ake cikin rigingimu bayan juyin mulki kamar dai da kuka sani kasar niger ta fuskanci al'amuran juyin mulki ranar 26 ga watan jiya shekara 2023 wannan al'amarin ya haifar da sauye-sauye da dama a bangaren halayya da ma'ayukan al'umma kasar ta fuskanci kalubale da dama kama daga wasu kasashen waje da suka juya mata baya inda suka rike iyakokinsu da ma katse wutar lantarki wanda hakan ya sa farashin abinci ya ƙara hawa kuma al'amuran tattalin arziki suka shiga cikin wani yanayi wannan al'amarin da ya haifar da koma baya cikin al'amuran al'umma ga baki ɗaya musamman ma mata da ke fafutuka a kowace sahiya ta Allah wajen ganin cewa sun marɗa dala ta koma ƙadugo mata ga waɗanda mafi yawan su. a gida suke ba sa aikin gwamnati wasu kuma 'yan kasuwa ne wasu kuma sana'ar hannu ne ko kuma wanda suke cikin kungiyoyi ko kuma 'yan siyasa gabaki ɗaya dai wannan matan suna cin karo da matsaloli ko na kuwa cikin zamantakewa ne tsakaninsu da iyalansu to a takaice dai wace irin rawa ce kamata mata su taka cikin irin wannan yanayin domin tattaunawa kan wannan batu muka gaito muku a nan ɗakin magana na dalol fm da ke dogon dutse da hajiya ya gudu bizo ita kuma tana ɗaya daga cikin mata waɗanda suke a cikin ƙungiyoyin mata a tare da mu akwai halima ibrahim magidanciya ce kuma tana sana'a barka da zuwa halima har ila yau dai muna tare da balkisa mai fada ɗaya daga cikin mata shugabanni a nan dogon dutse barka da zuwa hajiya balkisa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu bakin mun gwada dokar bihorin gaita na muhawarar studio kalungu ni hawa usman nake mana barka da zuwa to madalla mu muhawarar da ku cewa da wato malama halima ibrahim ku kun kasance mace ta gida sannan kuma kuna gabatar da sana'a shin ku za ku iya gaya muna tun lokacin da aka samu na al'amarin na juyin mulki kamar ya kuka je da rayuwarku ya kasance muna ga jadar rayuwa abinci kala-kala abinci ya yi tsada ba shi babu kuɗi kuma abinci ya yi tsada da kilon sikar abin da muka san shi 160 yanzu abin da muka sayan kilon sikar jikka da abin da muka sayan ta da 150 yanzu ta haƙi jikka muka sayan su har da ashirin to yanzu halima kina iya gaya mini wace irin sana'a ce ma ke ta wala ni dai sana'a wadda dai na iya sana'a ko kuma iya wata sana'a ba kin shi na ita ta ni kai kuma habbi sai yanzu ita ta ni kamar kin jima kina kin kai kamar shekara nawa kina yin ta na kai shekara ashirin ina yin sana'a kuma duk shekarun ga biki taba samun wani kalubale ba sai a wanga lokacin wallahi ban taba samu ba gaskiya isbillah tunda na taba awon sako bakwai takwas na haji in aji amma bana uku na aji kuma abin da ya ta haka to yanzu shi wannan al'amarin wani sauyi ne ka muke a cikin zamantakewar ki tare iyalin ki tunda baya ga sana'a ga toko da ke ke gidan a can lalle kan ya tumuna da canjin al'amari tunda wadda kaka zuwa ka saye da yanzu ya ƙara ba haka nan na ba yanzu kana iya zuwa ka kai ka kai dala tamanin da goma ka ce a baka kilon shinkafa yanzu kilon shinkafa ya ɗari da ashirin donan canji yanayi ya canza kuma don sana'a ce dai ake kokari ana da ita kuma aka ci da ita aka sha mun gode halima mun sake dawowa kanki eh malama hajiya ya gudu bizo kina daga cikin mata waɗanda suke a cikin ƙungiyoyi na mata kuma kuna fafutuka don ga zaman kun inganta rayuwa ta ɗiya mata shin wannan al'amarin ya ne kuka shi da shi assalamu alaikum lalle mu wanga al'amari yadda muke ji da shi sai dai godiya da hamdala wurin ubangiji saboda harkoki ne sun riga sun rincaɓe ini ne muke yi jan hankali ga mata don a kiyaye kan matsala ta zo ta shiga cikin gidaje saboda akwai lokacin da akwai gidan da sai an dafa kilo uku sannan aka ƙoshi to yau ya zamanto mijin na abin da zai samuwa bai taka kara ya karya ba ke kuma mata da kike sana'a abin da zaki hiddawa cikin sana'an nan ki ce a ci in ki ce a ci a ƙoshi gobe bakin sana'a kenan a kama sannu sannu in an samu an ci da rana mu ce su yi hankuri da dare in ba a samu ba a hankura amma ka a kawo maza tashin hankali saboda tashin hankalin nan ba na gidanki na ke kaɗai ke mace ba na kowa da kowa na duk wanda ke gani yana ciki mu yi hankuri har mu gani ɗan ƙaramin lokaci yadda Allah zai yi da mu Allah ka mana ɗauki to inda Allah ya taimake mu guda ne da yake mata su ma suna sauraron radio suna ji kukan da mu 'yan Najeriya ke yi bisa kai ga tsadar rayuwa bisa kai ga abinci ba ya samuwa to ke ga nan alhamdulillahi muna jin ƙarfin jayo hankalin mata muna kwatanta musu tunda mata yanzu dukkan su ya wayi sana'a suke yi ba ka ga iske mace zamne in ba ta sana'a komi komi sana'ar da take kuma in ruwa ya faɗi aje wannan sana'a take ta shiga daji zuwa nema bai dan na duk ba dan komi ba dan saboda a kama ma maza cuɗayyan nan a samu a zamna lahiya ja hankalin da muke ma mata shi zan sun ɗuke shi ya zama darasi gare mu dan gobe kuma su ɗuke shi da addu'a mu gani cikin ƙaramin lokaci Allah ya kawo mana walwale abu tunda abu ne wanda ya zo iske mu ba abu ne wanda mun ka saba ba eh mhm. to yi mu kai wajen jan hankalin hajiya ya gudu kamar ku a matsayin ku na ƙungiyoyi a cikin wannan al'amarin wani irin ƙoƙari ne kuke yi don zamanto cewa kun kama ma mata idan muka doki misali na halima ibrahim wanda suke suna gudanar da sana'o'i ne na hannu ga shi wannan yanayin kuma ga yadda ya kawo musu kamar akwai wani jin hankali ko me kuke musu a bangaren kungiyar ko idan irin wannan hali ya kasance to irin wanga hali yanzu da ya kasance kamar cikin kungiyoyin mu irin yanda muke idan dama ko da ya zo ya isko kungiyoyi suna tsaye suna aiki suna da asusun nan su to yanzu sai zamanto da wanga lamarin yanzu sai aka zo a taru duk kowace wuri duka sai mu ba da shawara a taru a duba don wani ya wani ƙarhi dan Allah da annabi wanda ya san shi ya ɗara ƙarhi ya haƙuri wanga da baya da ƙarhin ga sai a taimaka mai ba a cewa kowa da kowa a bashi a'a sai a taimaka ma wanda baya da ƙarhi taimakon da muke bada ba muna ba shi na a su su canye su zamna a'a abin da za a juya a ɗan kama ma gidan nan kamin lokaci ya kai tunda yanzu nan daga baka abincin mu da mun kasa saga daji ya nuna ga wannan lokacin in mun ka samu abin da mun ka samu kuma sai mu sake dawowa da asusun nan namu da abin nan da mun ka ɗebe mu maida shi saboda harin gaba to da haka nan ne muke tahiyar da mata eh haka muke yi tun madalamin sake dawa kunku hajjai gudu eh mu koma bangaren naki malama balkisa mai fada ɗaya daga cikin mata shugabanni a nan gundumar ta dogon dutse shin wani kallo kuke yi ma al'amarin da ake ciki rayuwar da ake ciki a yau bayan wani al'amar na juyin mulki wani kallo kuke mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh malama hawa eh kaman zuwa ga mata na farko dai muna jan hankalinsu duka hausa suka ce in kiɗi ya saki rawa ita ma ta saki ke san mata shigulgulla gare su kuma wani abu azama kansu su kai da bai zan musu cilas ba amma sai su ɗauko su azama kansu ya zan cilas gare su to wannan waje muna jawo hankalinsu e eh, ana cikin lokaci sake dubara kai. in ni ɗauka kamar yanzu wajen mace a ce yau ta aihu za a sabga bikinta mace ta ruha makanta asiri wani a zo a tarda a dahe ba shi bane wani siyo kwafi ki raba ma kyan barka aihuwa ba shi bane wani barabara wani biski ba shi bane ke dai Allah ya baki ɗanki kin aihu lami lahiya ki ma Allah godiya saboda cikin lokaci ake nan bai kamata ba wannan barazanar da aka yi ta biki a yi ta tunda ana cikin lokaci in Allah ka wadata an ka walwali abinda duk an ka iya yi a yi amma in ba kiyaye ba fa za ki zama cikin bashi muku bashin nan na abba mu son mata na da goma ciki muna son su samu sassakaci cikin rayuwarsu kenan akwai babban sha'o hankali da muka yi musu kuma bangaren zamantakewa ta gida muna ƙara shawo hankalinsu lalle in rigima ta zaka mai rauni babba mace ta don saboda shi namiji in su ta ya hita ke ce za a bari an karya ba a karya ba shi dai in ya san babu karin ma da masallaci bai ma komo miki ce nan ke ce a gida ce nan nan ya kamata mace ta gama kanta da hankali dan abun da an ka samu a yi dubara a gyara da kyau masha masha ta abin lokaci ne Allah zai kawo mana karshen shi abin da muke so dai daman ga tamu Allah ya sa mata albarka in muka samu damana mai albarka duk wanga abu kariya shi kai dan shine ake so kowa shi koyi dogara ga kanshi da kanshi kala ka dogara ga wani kala ka dogara ga gabas da yamma kai dai ka yi tsaye da kanka da kanka mu mai da kokari da niyya Allah ya sa mu dace to malama Bilkisa mai fada shin kamar yanzu su matan a jimirce menene ya kamata su yi don ya zamanto cewa sun hada karhe da karhe an huce irin wannan lokacin da ake to madalla munan matanmu na arewa tsari gare su duk inda anguwar da kattai kana iske mata tsari tunda suna da shugabanni masu aza su bisa ga hanya kin ga an aza kungiyoyi kungiyoyi kowace kungiya tana da asusunta asusun nan na dubara na kuma asusun nan cikin bincike mun gano da ko ina aka yin shi ba a yin shi da matsala don bakin abin da aka iya na aka iya wasu dala goma goma wasu dala biyar biyar masu kari suna sa ishirin-ishirin da suke yin asusun su suna ajiya kuma asusun nan taimako ne kamar yadda hajiya ta gaya mu yanzu sati ya kama bale yau in kinka bincika cikin garin rana ga ta yau wuri da yawa kina iske mata suna can zazzabni suna nasu dan tsari kama in mun ka ɗauko na malama halima mai koko eh cikin asusun nan ana iya a tallafa mata a ba ko da tiya goma ne ta tai ta shuya ba tare da ta azari ba ko da laba tunda da kuɗinta ciki kuma a maido wani lokaci kuma wani sati a ba wata lokaci na aka duka ko bakwai bakwai ko wata wata diyan da dai tsari ya kama zamanin na aka ai tsari tunda suna da kundin su kowace kungiya tana da ta suna cuɗayya sosai kuma suna ruha ma junan su asiri eh kamar wani da abu ya same ka na gauga ba sai ka kai ta wurin mai tebur kai tsugunan nan wurin mai shago a'a wurin kungiya na kaka zakuwa nan wurin kungiyar na aka daidaita komi da hiya in ta gida ta daidaita ta na aka amma mata muna shinshina musu kwarai suna bakin kokarin su fi sibilillahi mun sake dawowa kanki wato bilkisa mai fada e malama wato halima ibrahim to yanzu cikin wannan sana'a taki da kike yi ganin cewa yanzu abubuwa sun canza abubuwa sun ƙara kuɗi ya ne ta taki hulɗar taki da tare da abokan cinikinki wallahi hulɗar kan sai a hankali da yau a tuwa ce maka babu gobe a tuwa ce maka babu dole abokin sana'a ka dole ka bashi baka iya ce a'a ni yau baka bani ba ban baka gobe baka bani ba ban baka dole ka ka shi kuma in ya samu da gudu sai shi zo shi kawo maka wasu da suke saida wasu suna canza in abun awo ne ga an canza shi in wani abu ne a dai kara mishi wani abu wanda ya zama to ba irin na da ba shin ke biki sabin wannan matsalar ba ana canza tun da da moda biyu goma muka sawa amma yanzu moda guda ya tashi moda guda da rabi ashirin muka sashi kuma dumi ya kawo haka abin da ya kawo hakan ga canjin rayuwa na kawo hakan ga abubuwa sun yi mm, tsada abubuwa sun yi tsada to mun sake dawa kanki isa kafin mu ci gaba ina ganin sai mu saurari wato ra'ayoyin wasu jama'a dangance da wannan yanayi da ake ciki kan mu ina da muke tattaunawa a kai yawa abin da ke faruwa shine 'ya'ya mata gudunmuwar da za su kawo na farko dai su an mallake su mai gida ne su san da cewa mai gida ne ya mallake su mai gida kuma yanzu yana ta kanshi to me ya kamata su ba da gudunmawa dangane da tattalin rayuwar zaman ƙasa zaman gida lafiya lau shine zaman ƙasa lafiya lau a lokacin mai gida bai samun kwanciyar hankali a gidansa sai uwar gida ta kama mishi zamantakewa tun daga zamantakewar tsakaninsu ta yi kyau to ta yaranta ma za ta yi kyau za ta kama mishi za ta sa gudunmuwarta kan ce cewa ta ba su tarbiyya gwargwado ta kama mushi ba da tarbiya har ya zuwa 'yan unguwa ma wanda ba su da tarbiya su gani a wurinta tana kama wa mijinta suna tafiya da al'amuran rayuwar yau da kullum to a haka ne ƙasa za ta ɗaukaka za ta samu daraja uwa dai ita ce ita ce ya kamata ita ta ita ce ya kamata ta ba da tarbiyya ita ya kamata ta ba da tarbiyya yara in ta ga suna rigingimu ta tsaida su wuri guda ta ba su magana magana kuma ta ce musu su rinka hakuri kuma in an yi sallah a rinka roƙon Allah a rinka roƙon Allah Nijar ta zama lahiya lau eh mu zama uwa ɗaya garin musulmi ne miki mu zan uwa ɗaya uba ɗaya tsintsiya mu minki ɗaya haka nan ne ya kamata kowace uwa ya kamata ita ta rinka ba yara magana a bar mu a bari a zan yan uwa tunda Nijar ne muke garin musulmi ne ya kamata a ce duk in an yi sallah a rinka roƙon Allah yara mu samu tarbiyyarsu tunda yaro in ya tarbiyantu duk inda ya shiga babu matsala amma in yaro bai da tarbiyya akwai matsala kenan haka nan na kamata uwayen ya su yi kowace uwa ta kama jikinta ta rinka ba da magana cikin gida kwarai ko uwa ita ce komi tunda shi uba ba a san shi da zama cikin gida ba uwa ita da attare da yara kullun ita ta ga ganin abu ta gyara in yaro ta ga ya karkace ta gyara shi shi uba kokarin shi ta shi nemo abinci mace ta mace ita ta ga tarbiyya komi da komi in ta ga ko bisa hanya ta ga wa'ansu yaran na abubuwa tana iya kiro su ta ce musu to kun ga yadda ya kamata ku yi shi uba bai samun dama tsaya shiga abin da yara suke ciki amma ita uwa kullum tana tare da yara tana ga abin da suka yi sai ka tsawata ba ka bari a bashi wuce ko ba ɗanka ba ka gani bisa hanya ka gyara haka nan na kamata. to alhamdulillahi da na samu wannan dama suna da babbar daraja cikin wagga tahiya suna da rawar da za su taka mana cikin wagga tahiya domin ina magana da iyayenmu waɗanda suke gidaje waɗanda suke da mazaje kuma suke da iyali suna da ɗaya su za su kawo hakuri su za su nusara da mazan da ɗiyan mi ake nusara ya zamto su za su kawo hakuri da juriya da kulawa da jajircewa sannan idan mazaji suka fita a wani suka kawo a yi haƙuri da shi sannan ai mace a ke shawarar namiji ce ita za ta ba namiji shawara domin mazajen idan hankalinsu yana kwance to ba za a samu tashin hankali da yawa ba sannan idan aka ce kwance hankali yana ɗaya daga cikin abun da mace zai zama to mai haƙuri ce mai haƙuri kuma mai kulawa da game da yara na gida da game da komi na gida game da kwantar ma da miji da hankali saboda mace yau idan ka kama ta ta raina kaga gaba ɗaya ta da hankali kenan za a dawo cikin gari kuma a tada ma mutane da hankali kenan su kwantar da ma mazajen su hankali kuma su ci gaba da kulawa da ɗiyansu a cikin wannan tahiya dole sai an yi an kama hannuwan juna kwarai ku kwarai ku ai su ne ma ya kamata a ce sun shiga gaba cikin wagga saboda namiji shi bai gida ma ya huta kenan ke zaki kula da ɗiya a yanci dama kulawa ba ki ba su ci da sha kaɗai ba a tarbiyya sannan munan Nijar mutane ne wanda katroven kenzu musulmi ne musulunci yana tattare da abubuwa da yawa masu kyakkyawan ɗabi'u sannan musulunci abu ne mai son kwanciyar hankali kenan ke da kanki mace ke zaki kokari yaran ki ki tarbiyyantar da su kuma kada ki bari yaran ki suna taya suna jawo waɗa ko suna wata su layin hada kuma kina tura su ko kina shigan musu hada a'a yi kokari a kashe wuta mijin ki ya ta yana nema ka ku zo ku ta damai da hankali nan cikin karci sai an kiro shi a zuwa a ci gashi an yi hada yaran ku na kullum yara ne yara a kama su a tarbiyyantar da su tarbiya wadda take to madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana inda za mu ci gaba da muhawarar tamu kun saurari dai wato ra'ayoyi da muka shi daban-daban na al'umma dangance da maudu'in inda muke tattaunawa a kan shi bilkisa mai fada shin me za ki kara muna bisa ga waɗannan mutanen da muka saurara wa'in ra'ayoyin abun dai kowa san da shi zo ma mutane kwatsam ba cikin an shirya ba cikin an san da shi ba cinan mace in mijinki ya zo ya baki abu ko bai kai ga na farko ba kin sani tunda dalili yasa haka nan In mijin mace ya sa bata shika ya to ya bata ɗari sai ta gane mana tunda ta san tahiyar lokaci ne ce nan mace mai hankali ba ma za ta yi wata rigima ba za ta amsa ita ma dubarun da za ta yi don dubarun mata da yawa ne dubarun da za ta yi ta yi majamashin ta in kina sa ɗan aron maji biyu ga ini sai ki rage ki sa guda ko ki sa ma rabi don saboda ki daidaita rayuwarku bisa ga yara da ake zance yara na kowa na amman babban malami na farko lalle ita ta uwa don ita a tare da yaro ita ta san ya shirya ya kama hanyar makaranta ita ta san gidan makwabta shike ita ta san ya ci ita ta san bai ci ba na uwa sai a ƙara shinshina ma uwaye a ƙara ba su goyon baya bisa ga abin da suke yi dan in mun ka samu hankalinmu ya kwanta da mu da iyalinmu to babu wata matsala da zamu mu fuskanta mun yi roƙi ubangiji Allah azam bisa hanya ta ƙware Allah shi ya san daidai Allah shi muna jagora amin ya Allahu mun gode sosai malama Bilkisa eh hajiya ya gudu kun saurari ra'ayoyin mutane ɗaya bayan ɗaya abin da suka hodi bisa kan maudu'in da muke tattaunawa akai mine ne zo ƙara muna bisa abin da suka ce to madalla masha Allah ni abin da zan ƙara bisa kai ga abin da an ka tattauna bisan shi shine mu da ma can nan ƙasa arewa matan mu na nan sabo ne gare su wannan na in miji ya ka 20 mace kisa 20 ko ki biyar ba ka tauna miji ga iya samun abin da shi ka iya ɗauke nauyin gida gaba ɗaya shi ɗaya ba abu ne wanda matan mutum tashin su aikin suna kuma in zamana an kai bisa kai ga wannan taron na mata jan hankali ne duk abin da ki samu kake bari ya ƙetare gidanki in lakwal ce ɗanki za a tahiya kake tsaya dibin ca sai in uba ya samu abin bashi ya karya a'a ke kan kanki uwa kina tanadi ko kamin wanga tsadar rayuwar ta zo mu matanmu nana aikin su ne wannan mace da kin shiga ɗakin miji kike gani yanzu in asahiya ta waye mata masu aihuwa guda aihuwa biyu ma saki ta ganin su da kwanna suna saide saide suna saide taliya saide dan wake saide wane ne duk ba wani abu bane saboda ka taimaka ma danka ne cikin abin da ka dafa kamin ma uba shi ta shi bido abin nan da ke ya gyara ki za ki sai da ke ɗiba ke ba ki sun ci kamin uba shi ta kenan abin da muka fata shine Allah ya kara muna damƙon hakuri tsakanin mu da kannan mu da mazajen su da suke tare da su da uwaye da kowa da kowa da sarakun Allah ya bamu damƙon hankulin da zama da kowa da kowa shi zamna lahiya sannan ta wajen tarbiyya lalle ɗana kowa na yadda hajiya ta ce ɗanka ɗanka ne ɗan ɗan uwanka ɗanka ne ɗan makwabcinka ma ɗanka ne saboda akwai wani abu wanda ɗanka ma bai yiwa da yi ma shi bi sai ɗan makwabci shi maka akwai abin da ɗanka bai yi ma ba sai ɗan ɗan uwanka shi iske kashi maka tun da baiwa ta ubangiji ta akwai ɗiyan da kaka dibin kai ɗanka na kana ta tattali ɗanka na baka tattali ɗan ɗan ɗan uwanka ko ɗan ka sai Allah ya zo ya yi ma ɗiyan nan waɗanda baka tattala ba buɗin da za su iya yi maka a babban abin da ɗiyanka ba su iya yi ma don haka in ka tashi baka bambamci tsakanin ɗanka da ɗan uwanka da ɗan ɗan ka duk baka bambamta naka ne rike kai ta fatan Allah ubangiji sarkin sarauta ya baka damƙon zumuncin da zaka zamna da su duk wanda kaga yana abin da ba na daidai ba jawo hankalin shi ba tare da rigima ba in ka kwatanta mishi shi da kan kanshi ko da bai ɗoka tun nan kai tsaye gaban ka ba in ya ƙara gaba yana lura ya san ashe abin gawa ne gaskiya ta faɗa min eh saboda ciwo gare ta sai ya ta ya zamna na zai gane ta da eh to kuma unhwani a akwai da yawa ko kowa na amshi sayo min kacce ma dan makwabci ka ci cikin shi ka ya ka amshi ɗauko min abincin makomini ka cikin shi kenan kai ta fatan alheri ga kowa Allah ya ba kowa lahiya kuma wanga kabli da mun ka shigo Allah ya gwada mana mun wanye cikin shi lahiya dan wucewa fa shi kai duk wani wanda annan mai matsala da wani wane ne duk wani rigima da mutane ke son su sa duk ta banza ce Allah nan da ya kawo mana shi zai kawo mana sauki eh sauki na wurin shi to madalla mun gode sosai haji ya gudu eh mun koma bangaren naki cewa da wato barkisa mai fada kina gudanar da sana'o'i musamman ma inda kike da kamar kamfani misali inda kike yin ta yadda kasuwanci shin wannan al'amarin ta yaya shahi al'amuran kina shige da fice na kayayyaki eh, yanzu dai abin da kowa gani ne kaya dai mai yawa mun san da najeriya suke tahowa in ma sun shigo ta hanyar sarandita kayan ma in ka yi komandansu wani lokaci sai maranka ya ɓaci in kwaina za a kama ka a kawo kingiyar ya tattake in wani a fara na kuma ka kayan layashi mu masu ɗauko mana kaya mun saba da su ba wata rigima za mu tun da mun san cikin halin da an ka shiga cinan wadda an ka kawo ta haka nan na za mu ɗaukar ta abin da kake saye muna sai sikirari da da muke san shi ɗan kaziyar na a sauƙaƙe ake san shi an ka kawo gudan dala ɗari an ka ƙara bisa ga wannan na an saba da a same shi da sakaci yanzu in ka ce abin da kaka sai da talatin in ka ce arba'in masu sayan masu su ce to kuma abin ya ƙaru karshen ta dai abin in kana sai da kaziya goma ga ini sai waye gari ya labu na ma za ka saida saboda mutane sun ga da abin ba su iya sayan ta fannin ci maka kuma haka nan ne na aka kama na masara a jirge ta bakin kasuwa kowa ta so da, da, sauki to masaran ma bata to ba sam sai da ya zaminta ma ko tuwon masara an bari haci na aka galgala mata suna bula da komi yin wadda kishi ya baki cin dan bula hudu to yanzu ko dan bula takwas sai ka shaye su baka san inda sun ka kama maka ba lalura ta mai sayan ulan shika gidan shi a ci a ƙoshi yau ta shika biyu ma ba ta isa mu dai abin da muka faɗi muna roƙo ubangiji Allah Allah shi kama wa saukin wa galalura kuma da mana ga Allah ubangiji ya sa mai albarkata Allah ya kama na kwanciyar hankali mm, to yanzu kaman abokan cinikinku idan suka zo ya ne kuke kuna jawo hankalinsu tun da kin ce yanzu wanda yake sayan uku ya komo sayan ɗaya mm. to madalla abokin cinikinka dan uwanka ne ke san ciniki sai ka zo rar da kake da kuɗi ka sai ka zunzuru ga mutum shi baka kuɗinka akwai rar da zai zawa shi kwatamta maka ne yau da kuɗi amma ga abin da nika so sai ka bashi dole na ka bashi tun da gobe raka da ya samu kuɗin ka tuwa ka abu ta ta cinikayya babban zumunci ne mai ƙarhi saboda gane mu juna akai in an rike gaskiya tun da ka ba mutum ya zo ya biya gobe dole da gudu ka bashi ko kuma ke san ba a rasa wanda aka bata wanda in ya ɗauka yau shi baki gobe shi saka shi ɗauka shi baki to in kin bashi na uku sai illa Allah Allahu baki koma ganin shi zai kare gingimu wannan dan kasuwa yana tare da wannan ce nan dole hankuri na sa kai ce nan da kai da dan kasuwa da mai sai da mai sai suwa ba a bata ba a bata sai dai in abu ya kai inda ya kai amma ba a bata daidaitawa na abu kuma yanayi wanganan kowa san shi dan shi ne kika kamar akwai tashi hankali kuma ka babu mm. tunda kowa ya san da shi alhamdulillah eh, ya gane kowa ya gane <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Mm. ina ganin cewa kahin dai mu ci gaba isa sai mu saurari wato tarihi na nana ali wata da take malawa cewa da magaramta malawa yar shekaru 58 uwa 'ya'ya shida raha ali ta yi zamanto malamar makaranta a halin yanzu ita ce mai wa magajin garin gundumar ƙauyen Malawa da ke garin Dungas jihar Zandar tun a shekarar 2007 Malama Raha ita ce kuma magaramkin garin Malawa wace za ta zamanto ta hudu a cikin tarihi. Ta ba mu ƙarin haske a kan yaya ake naɗa magaram da kuma nauyin da ya rataya a kanta a cikin gari. Ana nihin magaram kamar sarkin mata ta duka komin gaba ɗaya sarkin mata duk na ƙasar Malawa. Magaram gado ne namu na gargajiya a nan a garin malawa magaran muke misali ta ta hudu. Nadin magaram JDN sarki ne na garin yake kirayewa a cikin famikin wadda ta gada tunda branch branch ne ai fi sarauta to akwai wanda ta gadi branch kin magaram kin tunda akwai magaram duka mu a gidanmu magaram magaram ake tunda ni kakattawa ya sarki ce to kamar mace da bata sarauta sai aka bata ikon mata yawa kenan sai aka fare wa kakata a nan garin malawa suka mutu har aka zo kaina yanzu yanzu sarki ya kirayo da duka mata na unguwanni da na karkara da dangi na le prince prince haka aka zo aka ce magaram za a faɗa muka tafi da komi da komi aka je gidan shi aka yi naɗin magaram shikenan an bani titirkin magaram kuma ni nake da wakilancin mata na ƙasar mala gaba ɗaya duka wani abu da zai taso na ɓangaren mata ni ce abin ya ratai a kaina a matsayin na magaram ni nake kwardo nan duk abin zai taso ɓangaren education bangaren sante bangaren environnement bangaren komi dai haka a senisoma ni ke zan kirayi mata mu zo mu zamna a gidana an ba su shawarar ga abin da na hango ga abin ni kuka su ba da amsa mu zo an komen na kwar in ya so in na mu je mu tinkari wani ne mu ka in na activity ne za mu kamar ta shara kamar ta wani salibrite ta ta likita maternity da wani gari haka duka sai mu tsara yau mun yi da wannan ungol gobe a yi da wannan haka nan ne babu wani nauyin da ba a fuskanci kalubalai ba in ji malama rah ali wacce ta ce ta gamsu sosai da wannan matsayin nata in an ce wakilanci babu irin kalubalen da baka samu tunda in ka ce za ka tunkari mutane kuma tuntu a miliyan riral akwai ja da baya na mutane da dama to kuma kowa mun san yadda za mu yi mu za ku ɗau kusan shi mu yi magana da shi mu yi a cikin yardar juna kuma an ce kai magabaci ne akwai 'yan suka akwai 'yan ban ruwa na. wanda ba mama matan bane maza ma za su iya sukar matan an ce kai magabaci ne wannan bakka sa shi a gaba ina jin dadin aiki na ɗari bisa ɗari jin an ce kai a gaba kake kai ka ɗau hakuri. Malam Abdulsalam Manzo shugaban kwamitin da ke kula da al'umma wanda ake kira CVC wanda ake kira CVC na Malawa ya yaba sosai da kokarin malama Raha Ali. magaram kullum uwa ce a lafin da birni da karkara sai dai a ce san barka in ka ɗauka bisa harkokinta na sarauta na gargajiya bisa harkokinta kuma na siyasa da ke yi gaskiya babu raina manya babu raina yaro duka abin da take yi tana neman shawara tunda dan adam za a ce ba a ce duka ɗari bisa ɗari ba sai dai ba abin da ba a rasa ba kuma mu a harkar rayuwa ma ta kungiya da duka wasu abubuwa ta kiran mu ta nemi shawaran mu mu ba ta shawara kuma duk abin da kai magani ba daidai ba wanda zai bata sunan gari ko zai bata sunan wani babba za ta mana miza an kuma za ta ce mana da Allah guri kaza kamata ya yi kaza saboda muhomin ima a ƙauye take kuma guri ne wanda ya gida ya wuce kuma duk sabgar da ake in ta kama ta mata ce ko hatta mazan ma kawai za ta gwada lalle ita ta isa kuma lalle magaran in ce ko da zuwa ce ko kira zandar cbc malawa za ga ta kawo zuwa kuma albarkacin su ne kowane guri ko harkar bariki ko harkar gargajiya kuma duk abin da ya kamu shayi shashi karkara gaba daya kawai kaga presence ɗinta in ka baka zo kaga sabonta. Duk da yake a zamanin yanzu matsayin magaran baya da ƙarfi a wasu garuruwa na kasar Nijar a garin Malawa ana ci gaba da shi da kuma girmama shi in ji magaram raha. to madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana inda za mu ci gaba da muhawarar a yanzu dai mun saurari tarihin malama raha ali wadda ta kasance magaram a masarauta ta malawa ita kuma magarar mace ciwar take sauraron mata mace ciwar take take wakiltar mata a nan masarauta din daɗi ɗowuya duka dai abin da sha al'amuran mata ita ce take ta yara shi kamar da ji a cikin tarihin nata eh, in mun dawo a bangaren naki cewa da wato hajiya hajiya ya gudu bizo ya kika ji da tarihin na wato malama raha to madalla sha Allah tarihi wannan na malama raha tarihi ne mai inganci tarihi ne mai daɗin saurari to sai zaminta munan dogon dutse ba mu san darajar magaran ba saboda ba mu san ta ba babu mu da ita cikin tahiyan mu ta sarakin mu amma abin da mun ka sani mun san da kowace gijiya kowane karce yana da kungiya ta karce kenan wannan kungiyar ta karce duk abin da zai zo cikin wannan karce din in dai shafi da karce wurin shi aka zo to ba zai sake fara yin magana ba yadda zai gaya ma kwamiti na shi na maza haka zai kira wuta ya shaida mata ita kuma ta shaida ma mata a zo a ga mai ai komi da komi amma daɗa sai zamanta mu ba sarauta ba ce wadda ake gado a'a sarauta ce ta an baki jagorancin matan unguwa ita ce take kira da ta kira ya kuma an taso duk abin da za a matan unguwa ke zaben eh, ta to matan unguwa tare da shi mai unguwa matan unguwa ke zaben in suka zaba sai su gaya ma mai unguwa su ga da sun ka to ko da wani lokaci mai unguwa duk abin da za a yi zai shaida mata ita kuma in aka shaida mata za ta ba masu ba da labari su watsa labari duka cikin unguwa su faɗi sai a zo a gamu in wani abu ake yi duka ta ƙarƙashin ta ne komi da komi ko ma menene ya zo wanda an na mata mai unguwa kiranta yake ya ce to ku mata ga ta ku haraka ba abin da ya kamata ku yi sai san eh, abin yana ba da shawa kuma yana da matukar daɗi ka ji mace tana haɗi a jiya don duk inda mace take haɗi a jiya to wallahi wannan wuri ba a yi abin banza ba tunda duk inda an ka tashi haraka an ka kirawo mace an ka sa ta cikin shawara ta zamna tare da ita na an kai tsari to wallahi tsarin na ana gane ma bisa kai ga a ce babu mata cikin tsari to yanzu shi yasa ke ga ko masu garuruwan da masu waje kowa ya gane inda duk za a yin tsari ba a yin shi bambam da mata saboda mata kansu ya waye sun san tsarin da duk za a kiran su cikin shi tsari ne na a tayar da al'umma ta wannan waje a ji daɗin tahiya kowa da kowa da mazan da matan don macen da ba ta hita cikin mata ta ta sauraro labari ko kuma a yi hira da ita ta ji wani abu to har gidanta ma bai bai take da shi saboda ba za ta iya tahiyar da gidanta ba mace ce kina cikin gidanki cikin hitina ko tsakaninki da mijinki ko tsakaninki da wani dan uwan shi in ki ɗauki mayahin ki hita ki tai wurin taron nan na ƙungiyoyi na mata ki zamna in an ka ɗauko hira ana hira sai kiga ke na ki waje komai ba daga nan ma da horon rai zaki zawa sai kiga ashe ke baki da ma wata wahala eh sai ki ji daɗi kiga ga ashe ke abin da kika ganin ke an matsa miki ashe ashe ke cikin daɗi na kike ga waɗanda aka matsa mana to kenan ke ga hita cikin mata mace ta zo ta yi a yi taro a zamna a yi hira a ji daɗin juna babban alheri ne tunda daga nan ma mace tana samun karuwa eh duk wani abu mace tana samun shi yanzu nan in za a wani gyaran gari ko za a wani wane ne wane ne mu ne mata masu waje ke sawa kan gaba mu tashi mu nemi mata yan mu su zo a tai a yi cikin horin ciki cikin jin daɗi a ƙare cikin murna eh. madalla mun gode sosai hajji ya yi gudu eh halima ibrahim kin ji tarihin da muka saurara na nanarha me za ki kara mana akai ko me ya birge ki a cikin tarihin ta. Ni da abin da ya burge ni inda mace ta zan namiji cikin wanga tahiya na sarauta. Da irin kokarin da take badawa? Taka bada. Mm. Mm, mm, to mun gode sosai. Bilkisa mai fada a matsayin ki na mace jagora mun saurari tarihin magara mi za ki kara mana kai? To alhamdulillah eh, mun saurari magaran mun na mata Allah ya saka da haira. Yanzu in mun ka hito da malawa. mu komo nan dogon duci a nan dogon duci mu ma muna da mata masu sarauta don muna da sarkin wanzan mai sarake na kone mhm, mhm. mace ce da ta shin hida rawa a to a gani tunda ita ta ɗauki sarauta wanzan mai duka ka gane ko kaga a ce miki mace na yanka a ce matsala ta jini ta kama mace ta yi maganinta to mu muna da shi nan mace ta a sarkin wanzan mai baya gare shi wa'ancan uwaye namu suku yan bori mace ta muke da ita nan wadda a sarkin bori eh, hafsatu yari ke gani ce nan nan ma muna da mata waɗanda ke jagoranci sai dai hanya ta bambanta kowa da tashi wurin ƙoƙari na mata kuma in komo bisa ga magana hajiya ah, wadda ta faɗi nan anguwa-anguwa ake ɗauka ƙungiya ake zaɓen ƙungiya amma nisa in ce ƙungiya ga zaɓen kanta tun da sai ka ba da halayya ta a ɗauke ka aka ɗaukaka sai ƙungiya ta shi hida adalci aka zaɓen ta ƙungiya sai ƙungiya ta gwada ita ba raguwa ba ce aka sauraron ta ƙungiya kenan ƙungiya ba kowace huyu ta ga zama ƙungiya ba ƙungiya sai mai shin kanta wadda ta san abin daga zuwa shi komo ƙungiya mai haɗa kan mata a zamana ai zaman lahiya ƙungiya wadda mace in ta sheƙo da kukanta ta yi zamne a shahi mata hawayenta a aza ta bisa hanya ta kware wadda ga hishe ta kuma mazan mu su sun sani aiki muna yi tare da su sosai sosai duk abin da za su yi suna shawarta mu saboda mu yanzu mun kai matsayin da ba mu rai da sai an kare a ce mu na ku tahu muna mun ka kiya muna ga bida muna ga bida duk anya da ta kamata muna biɗa ba mu rai da ai abu ba tare da mu ba tunda yanzu gashi nan lalura ta zaka wa'adda wahala ba mu ba ce nan ya kamata abinda duk za a yi na tahiyar gari na tahiyar ƙasa na tahiyar gida ya zaminta tare da mu na za a shi to mu ko kan mu yi zaman mu ce muna nan zamne sai an to an biɗo mu mu tashi mu tai mu bi salsala mu bi salsala a yi tare da mu to mu dai nan kai mata babu laifi ko yanzu an ka ce mace dubu nawa su hito nan wurin ga wallahi suna hitowa da an yi kira duk gaba ɗaya karin katakaf suna zakuwa kuma sun yi tsarin su na tsarin mata don abin da ya kamata sun zama an gurfama ke sun zama ha'ar union bayan gurfama ha'ar union union duka muna da eh Allah dai shi kama muna Allah ka kwanci hankali a zo a daidaita a komo zama na arziki kuma babban roƙon Allah mu da muke Allah shi sa da mana ga ta zama mai albarka idan haci suka samu matsala ta ƙare kwallon shaida ma matan mu ɗiban mai suka yi aka samu kwallon shiga wake na buga beruwa alhamdulillah mu shi na muka so Allah shi taimake mu eh. ina ganin cewa ma dai muhawarar ta mu dai ta zo ƙarshe amma kahin mi sallama da ku zan so in jira ra'ayin ku dai bayan ɗaya a ganin ku menene ya kamata ayi yi wace hanya ce kamata a bi a tsaya a kanta don ki zamanto cewa wanga yanayin da muke ciki a yanzu mata sun kawo nasu ƙoƙari na jajircewa ya zamanto cewa an gudu tare an tsira tare e eh, musoma da ke wato halima halima ibrahim mine ne ra'ayinki a cikin wannan yanayin da muke ra'ayinki na ƙarshe alaikum salam rahmatullah tun dai wanga jajirce allah dai shi ba mu lahiya garin allah shi ba mu zama lahiya kuma allah shi ba mu abin da za mu ba iyalinmu da zama lahiya su kun mata me kike ganin wace rawa ya kamata su dage akan ta to mata dai bisa kan fannin ko ne mace bisa kamfanin jama'a ya san mace bisa sana'a ta daki yanzu mace tana nan cikin gidanta wata akwai mai kulla aya wata akwai mai kulla kulan shi tana suya tana azama iyalinta saboda dai yaron ka gashi ta yi gidan wani shi ce bai ci ba kana nan zamana da abin ka wani bai sa abin da kake cikin tare iyalinka ba to madalla eh mu koma bangaren naki wato hajiya ya gudu hajiya ya gudu bizo ke mi ce shawara ke ta ƙarshe a ganin ki mine ne kamata mata su dage a kansa a cikin wannan yanayin da muke to yanzu cikin wanga yanayi da muke muke son mata su dage da zama cinciyan nan madarmin ki daya su jage da riƙe shawarwari su na gari waɗanda sun saba da su su zage da addu'a wurin ubangiji ya kama ma waɗanga mahukunta namu na yanzu cin gurin abin da zai kawo muna kwanciyar hankali da wadata da kuma hanyoyi waɗanda sun ka sare muna su sarɓo muna su a maido muna su bisa ta harkin gaskiya muna son mata su dage a kullum su ba da goyon bayansu bisa kai ga tahiya ta ƙasa da tahiya ta garuruwanmu da tahiya ta cikin karce-karcenmu da tahiya ta gidajensu tare da mazajensu eh muna son ko da wani lokaci ya zama mata suna ba da goyon baya bisa ga hakan madalla mun gode sosai bilkisa mai fada shawarar ki ta ƙarshe dangance wannan al'amarin da muke ciki a yanzu mine da ya kamata mata su dage a kai magana dai duk kamar tana zuwa guda lalle mata kamata na yi su jajirce sosai sosai babu sakaci kuma su ƙara hankuri da lokaci don hankuri na maganin komi babu tashin hankali babu fitina abinda mijin kai ka maka kai hankuri ka amsa kai ku abin da gare ka ku gama ku gani abin da Allah zai yi kuma a ci gaba da roƙon Allah Allah shi kamuna sauƙin wa galalura eh kuma mata na roƙo abin da duk ya tashi ka amince da su ka amince da mata duk wanda ya zaka ga gari duk shugaban da ya zaka gari shi san da zaman mata in eh, da lalura in ta in lalura ta zaka mace ta a cikin ha'ula'i eh, shi dai muna roƙon Allah dai shi ka mana ƙarshen waga lalura ubangiji Allah ka mana ƙarshen waga lalura mm. to madalla mun gode kwarai da gaske balkisa mai fada to madalla ina ganin ca duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta mu ta yau wadda ta mai da hankali ga irin gudunmawar da ya kamata mata su kawo a lokacin da ake cikin rigingimu bayan juyin mulki kun shi dai ra'ayoyin mata ɗaya bayan ɗaya danganci da maudu'in namu kuma abin da aka ba karhi shine mata su jajirce a wajen kawo nasu kokari musamman ma don ƙarfafa kwanciyar hankali daga cikin gidaje har izuwa cikin ƙasa gabaki ɗaya a madadin bakin namu wato cewa da hajiya ya gudu bizo wadda ta kasance ɗaya daga cikin mata wanda suke cikin ƙungiyoyi da kuma halima ibrahim mace a gida kuma mace 'yar kasuwa sannan kuma da balkisa mai fada ɗaya daga cikin mata shugabanni a nan gundumar dogon dutse a madadin kowa da kowa isa lalu da ya taimaka mana a can kan na'ura ni hawa usman nake mana sallama shi wani lokaci amma zan bar ku tare da shirin namu na matsokiji ai saurare lahiya allah mana alheri matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji sosai me a biki yake ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abokiyar mu bace biki shi abin ta yi ma anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi shine ma sanadiyar rashin lahiya anna <laughs> waye gaya miki wannan zancen mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki kina iya gaya mini me yasa rahina za ta iya ma anna irin wannan abu. ha ke ko kina yi kamar baki sani ba kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta kare da ita hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne nadira kullum haɗina haɗi miki ki bar jita jita wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jita hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magari kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin na dai shi to zo mu wuce daga bannan dai ke da kar ki yi wani boye-boye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba to to na dai shi na gane kuma to ki saki fuska mun kawata kin bikin sa juna kamar da ke na yi ba dole ba in saki fuska aike ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari mu <laughs> to shikenan mutum